danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora mun gode hawa kan mimbari da magana game da shugaba ba jarumta ba ce ba jarumta ba ce domin sabawa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba zama jarumta ba ba jarumta ba ce kada ka ce ba kwa ganin abin da waɗannan azzaluman shugabanni suke yi ba kwa ganin abin da suke yi na zalunci ba kwa ganin abin da suke yi na cuta mun gani muna gani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sani dan ya bada labarin za a yi duk abin da kake gani dinnan, da wanda ya fi wanda ka gani duk za a yi nan gaba manzon Allah ya faɗa za a yi amma shi ya zaɓa mana cewa haƙurin shi ne mafita ina ba ta muna fahimta domin shi azzalumin shugaba azzalumin shugaba musiba wa bala bala'i ne daga Allah azzalumin shugaba uqubatun min Allah uquba ce daga Allah to Allah zai aiko ma da uquba sai ka tashi ka nade hannun riga za ka iya kokawa da ukubar da Allah ya aiko ko kuma za ka wato risina wa Allah ka sunkuya wa Allah ka tuba kai istighfari sai Allah ya janye ta zaka tare ta da karfi a tudra'u uqubatullah a tudra'u bis sayf wal quwwa Allah zai aiko da bala'i da musiba sai mu ce mu ma Allah muna da karfi mu ce mu ma man ashaddu minna quwwa mu ma sai wuce za mu iya wato buga dantse da bala'in da Allah ya saukar mana bala'i ne shi bala'i ba da karfin tuwo ake tunkararsa ba shi bala'i sai dai a rusuna wa Allah sai ya janye shi wa tambat kalimatu rabbikal usna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fi ra'awu wa qawmu wa ma kanu ya'rishun sannan wajawazna bani isra'ila al-bahar Allah ya halaka makiyin nasu ya tseratar da su kuma duka akan bima sabaru akan sun yi hakuri da haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sanin mafita da babu da yake faruwa akwai azzaluman shugabanni akwai 'yan kanzagi 'yan bid'a da suke gindin shugabanni waɗanda suke iza shugabanni su yaƙi ahalus suna ko san ana ahalus sunna karantarwa ko a kama ahalus sunna a ɗaure yadda aka yi wa imamu ahmad yadda aka yi wa ibnu taimiyya yadda aka yi wa malamai da yawa alhabs min tadris wa tahdis da yawa cikin magabata an musu wannan a ce shugaba ya sa doka malam wani kada sake ganin kowa a gabansa an hana shi karatu a rufe masallacinsa a hana shi karantarwa kai ba a hana shi karantarwa ba a kama shi a kulle ba iya nan ba a dake shi a yi masa bulala shugabannin da suka kama imamu ahmad suka kulle suka dake shi suka azabtar da shi ma'amun mu'tasim wasiq waɗannan guda uku min khulafa ibn al-abbas duka Imam ahmad a zamanin gwamnati uku aka yi a zamaninsa duka yana kurkuku gwamnati nawa gwamnati uku duka yana kurkuku akan me akan alƙawlu bi khalqil qur'an saboda idan ka ji an ce a yi haƙuri da zalincin shugaba ba fa kuma an ce ka yi wa shugaba biyayya in ya umarce ka da sabon Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa dami duna dini idan shugaba ya umarce ka da saban Allah ba za ka yi masa biyayya ba wane ne wane ne ya ce a saba wa Allah ba za a yi masa biyayya ba shugaba ya ce a yi bid'a a yi shirka a yi maulidi ba za mu yi ba har abada har gaban abada ba za mu yi wa shugaba biyayya cikin saban Allah ba amma ba za ka ji mu akan mimbari muna aibata shugaba ko muna yada wasu maganganu masu muni a kansa na aibukansa muna cika zukatan mutane da gabarsa muna koya wa mutane kyamarsa da gabarsa ina fata muna fahimta domin wannan shine abin da yake haifar da ɗaukan makami da yakar shugabanni in ji shek ibn usaimin da kuma ijima'i na malamai ahlus sunna cewa sukan shugaba da baki shi kuma yake haifar da a ɗauki makami a yage shi dan kada ka ce a mu ba mu ce fa a ɗauki makami ba ni fa kawai iya ɗan zagin sa nayi kaɗan ina ba muna fahimta a'a <laughs> ba wani ake magana ba wannan maganganun da ka faɗa a kansa su ne za su haifar da wanda kuma zai ɗauki makami ya yage shi sai a samu fada da gwamnati da makami gwamnati da makamanta wani shi ma ya tanadi makami ya yaƙi shugabanni ina fatan na fahimta in za ku tuna akwai wani sauti nan da muka samu muka zo muka danna saboda muna ganin sautin yana da mahimmanci na wani tsohon minista a nan najeriya wani wane ne fantami tsohon ministan wane ne ya yi wani minista a nan najeriya na manta ministan me ya yi to ya yi minista dai a takaici to wannan ministan yana da wani tsohon sauti da yake cewa ya haɗu da malam jafar mahmud adam marigayi allah ji kansa da gafara ya ce wannan marigayi wannan malami marigayi ya gaya masa cewa ya yi nadama kan abin da ya dinga yi na sukan gwamnati da faɗin maganganu masu zafi a kansu ya ce ya yi nadama kan wannan saboda ya gane wannan aƙida ce ta mu'tazila wacce take haifar da 'yan ta'adda a cikin al'umma in ji minista ko ba haka ba kaga mu aikin mu shine mu nuna mu danna wa mutane mutane su ji sautin sa haka muka yi wancan kara muka nuna wa al'umma al'umma suka ji abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ina fata muna fahimta to don haka ya kamata mu gane maganganun nan namu baki daya wasu gaɓoɓi ne guda biyar gaba ta farko shine wujubu sam'i wa ta'a fil ma'ruf wajibi ne wajibi ne ba zaɓi ba in dai kana so ka zama ahlus sunna kuma ka amsa sunan ahlus sunna as-sam'u wa ta'a ji da biyayya wato sallama wa shugaba da yadda da shugabancinsa da yi masa biyayya wannan wajibi ne fil ma'ruf cikin duk abin da bai ci karo cikin duk abin da bai ci karo da wato shari'ar musulunci ba jama'a ba a nan garin ne aka yi magana cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in na'am dr idris abdulaziz na bauchi yana cikin tafsirinsa da azumi sai ya ce yana fassara wa tasimu billahi huwa Maulaku. fa ni'mal maula wa ni'man nasir sai ce ba a neman taimakon kowa sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimakon sa. a wannan lokacin ba an ce gwamnati za ta yi kira ai zama ba na'am ba ku gama mun taka mun je baucin ba ai idan gwamnati ta shirya zaman kuna ganin gwamnati za ta sa mu yadda cewa Allah yana da abokin tarayya kuna ganin idan suka yi umarni cewa a ce a'a har manzon Allah ma ana neman taimakonsa kuma bayan Allah kuna ganin za mu ce to tunda gwamnati ce a san wa da'a a cikin shirka da kafirci za mu yadda za mu sallama a abadan imam ahmad shugabanni uku ne suka ɗaure shi akan alƙaunu bi halkin qur'an suna neman ya janye maganar ya ce alƙur'anu makhluk yaƙi ya ce kafirci ne abinda kuke faɗa alƙur'anu gairu makhluk kalamullahi gairu makhluk amma na ba ku dama idan kuna da aya ko hadisi a tuni shay'an min kitabillah aw min sunnati rasulillah hatta aqula bi ku ban wani abu na qur'ani ko hadisi ni kuma zan dogara da shi in faɗa abin da kuke so ku kawo dalili aka dinga nemo malamai yan bid'a aka dinga nemo yan bid'a da rawani a dauko babban malami dan bid'a da rawaninsa ya zo ya zauna wai zai munazara da imam ahmad a fita da shi ya kasa yin komai imam ahmad ya ritsa shi inda ba zai iya fita ba a ilmance in ya munazara da su ya yanke hujjar su sai a ce a nemo mai bulala ya masa bulala ya kun kawo malaman ku ya kure su a nemo mai bulala ya masa bulala bulalar da ake dukan raƙumi tsohon ƙedarin raƙumi wanda bulalar aka dake shi duk ƙarfin fatar raƙumi sai ya ji sai ya ji dukan da wannan bulalar ake dukan imamu ahmad ɗaya ake masa ya suma sauran duka baya jin su da an masa ɗaya yake suma. ma amma ya tsaya ya ce alƙura'anu gairu makhluk ya ce ba gudu ba ja da baya ƙura'ani ba abin halitta ba ne maganar allah ce ya ce man kala makhlukun fa huwa duk wanda ya ce ƙura'ani abin halitta ne arni ne ya kafirta akai gwamnati uku yana ɗaure yana kan maganar sa bai sauka ba bai canza ba daga ƙarshe har aka samu gwamnatin da ta zo ta fito da imamu ahmad ta goyi bayan maganarsa ta tauhidi aka samu wani shugaba mutawakkil hatta ja allahu bil mutawakkil aka samu wani shugaba al mutawakkil bayan shugabanni guda uku gurɓatattu yan bida'a a na hudun aka samu ahalin sunna to shi ne fa imamu ahmad ya samu rangwami ya fito daga wannan amma bai taba harzika al'umma ba bai taɓa umartar al'umma a yi wata bijirewa ba bai taɓa faɗin wasu maganganu a kan waɗannan shugabanni ba kai har aka zo aka same shi ma ka ce kawai a juyin mulki wannan bala'i har ina ya ce addima addima ya ce a'a a hirɗinku ku ta da fitinar da za a zubar da jinin musulmi a kashe mata da yara a lalata dukiyoyin al'umma a rusa masallatai a kasa yin sallah da kasuwanci ba na goyon bayan a tada wannan fitina in dai ni kadai ne dinnan to ni kadai ba matsala a daure ni iyakacin raina amma saboda ni ku zo ku tada rigima ku tada fitina a gari ya ce addima addima ce ban yadda a zub da jini ba da haka za a iya samun mugayen malamai gurɓatattun malamai a gindin gwamnati wani abu ne sananne ga ibnu taymiya nan me ibnu hajar yake faɗa ne sau nawa aka ɗaure ibnu taymiya ibnu makhluf ne shine alƙalin kuma ɗan bid'a ne alƙalin ɗan bida'a ne makiyin ibnu taymiya da haka ana kawo shi nan me <laughs> nan za a ɗauke shi a kama a ɗaure kuma duk maganar da ibnu taymiya zai masa ka duba ka gani duk yanda ibnu taymiya yake wa ibnu makhluf raddi ba za ka taba jin ibnu taymiya kuma yana maganar to bari in rama abin da wannan mugun alƙalin ya yi min ko ba wata ta magana a kansa ba a'a iyakacin ilimin kawai yake masa raddi ibnu makhluf ne alƙalin da ya ta daure ibnu taymiya din amma duk maganar ibnu taymiya game da ibnu makhluf shine ya nakalto me ibnu makhluf ya faɗa cikin littattafansa me amsa ta ilimi gaba ɗaya ba ruwansa da harkar ya ɗaure ni shekara hudu an sake kawo ni ya ɗaure ni shekara biyar an sake sawa an kama ni ya ɗaure ni shekara uku duk ba ta wannan ibnu taymiya yake ba abin da ya dame shi shine kawai ilimin ibnu makhluf ya ce wuri kaza kai har zaka yakan yi masa adalci wani lokacin ya ce ai ibnu makhluf ya dan fi wane wane dama dama <laughs> ina ba da alƙalin ba ne yake ta ɗaure shi fa amma ba wannan ne a gabansa ba ina fara muna fahimta da haka mai ahalus sunna zai yi lokacin da Allah ya jarrabe shi da wa shugabanni da aka samu mugayen malamai a gindinsu waɗannan mugayen malamai suna saita waɗannan shugabanni don ƙuntatawa wa suna sunna da zaluntarsu shine as-sabr as-sabr كما قال رسول الله إن النصر مع الصبر وكما قال الله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا da kayi haƙurin shi kuma Allah zai shiga faɗa sai ya rusa su shi ne abin da Allah ya faɗa wadan marna ma kana ya suna fir'auna suna yin haƙuri sai Allah ya karɓi faɗan sai zama na faɗan ba da banu Isra'ila da fir'auna ba ne Zai zama faɗan ana yi ne da fir'auna da kuma alwahidul qahhar to kaga dole fir'auna ya ga ƙarshensa da haka fir'auna ya halaka da haka wannan shine abin da kowane ahalin suna zai yi lokacin da zai tsinci kansa a irin wannan yanayi kana da'awa ta sunna da'awar da ba ta neman duniya ba ba ta neman matsayi ba ina ba muna domin ita da wasu salafiya neman matsayi kake ko neman abun duniya gaskiya ba za ka iya ta ba domin ita da wasu lafiya tana faɗa ne da mutane me faɗa da mutane wa kana cikumar mutane da kokawa a'a kana gyara wa mutane duk abin da suka yi ba daidai ba na ƙur'ani da hadisi to su kuma mutane maƙiyan almuslihina ne la yuhibbuna ma inma yuhibbuna salihin mutane suna so a ce mutum salihin bawa ne masha Allah yana kiyamul layli yana kaza yana kaza salihi ne a karan kansa amma wanda zai tashi ya tsaya ya ce wa mutane su gyara walakin la tuhibbuna nasihin ba a san amma mutane suna san as-salihin in kai salihi ne kawai iya karan kanka haka za ka zauna ka kiyamun laili kai karatun alkur'ani ka dan sa hular ka haka ka zauna ka yi istighfar kafin a tada sallah kowa zai ce wa akwai wani mutumin kirki a unguwarmu da an kira sallah yake zuwa sahun farko amma kana tashi a masallacin Ka ce musu kaza fa da kaza bid'a ne kuma kaza ne sunna kuma kaza da kaza rantsuwa da wani Allah da magiya da annabi ya ci karo da aqida to an samu wani mugun wahabi ya bayyana a unguwarmu aka ba su ce amma kai shiru za su ce suna son ka in kai shiru za su ce suna son ka da haka da'awar salafiya ba da'awa ba ce da ake neman matsayi wajen mutane dan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba inda za ka ce musu kaza ba daidai ba ne to za ka sha zagi baka fa annabawa ba ba kai ne shafaffe da mai ba baka fa annabawa asali da tushe ba baka fi su mutunci ba baka fi su girma ba baka fi su sanin ya kamata ba kuma su ma sun sha zagi sun sha maganganu daban-daban har ya su an yi an ce za a kashe su za a kore su ina fata muna fahimta to da haka idan kuma neman abin duniya kake a hannun mutane ba da da'awar salafiya ba shi ma ba zai yiwu ba shi ma ba zai yiwu ba don in za ka yi faɗa da su akan sunna da bid'a tauhidi da shirka to babu yanda za a yi kuma ka miƙo musu hannunka in suka baka to sai sun nemi wannan bayarwar kuma su ga tasirinta a cikin da'awarka faɗan da kake da su kuma ka daina ka daina faɗa da su ka janye wannan ina fata muna fahimta to da haka ita da'awar salafiya ba da'awa ce ta neman suna da neman duniya ba masu neman suna da neman duniya ko ga abin da suke yi yan komedi suke zama a social media maimakon su zo suna bid'a da sunna ana zagin su suna cewa la yustaghasu bin nabi ana cewa wahabiyawa mugaye shegu wahabiyawa maimakon su zo suna wannan karatun aƙida ana zagin su shikenan yasa ajiye kayan su huta su yadda mangwara su huta da guda